الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون waɗanda suke imani da gaibu gaibu shine abin da ba ma gani kuma ba ma iya gane shi da ji ko gani ko taɓawa ko shaƙa ko ɗanɗano daga cikin irin abubuwan da Allah ya ba mu labarin su ko manzansa ya ba mu labari kamar ranar alkiyama su ne waɗanda suke tsayar da sallah ta hanyar yin ta kamar yadda Allah ya shar'anta da sharuɗanta da rukunanta da wajibanta da sunnoninta kuma su ne waɗanda suke ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su ta hanyar bayar da abin da ya wajaba a kansu kamar zakka ko abin da bai wajaba ba kamar sadaka don neman lada a wurin Allah